Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauƙi. Abokin aiki na Mahmud Kwari shi ne ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. a ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu an ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana ina a kwana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane to alhamdulillahi wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke ce ma magot debridement therapy kenan magot therapy a mukan ce kwayoyin halittu mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da duk gyambo musamman na masu ciwon siga da yake daukan lokaci bai warke ba ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datse kafa to daga dai sanda muka fara zan iya cewa alhamdulahi sabida mun ceci kafafuwar mutane da yawa daga datsewa akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban kuma alhamdulillahi allah ya ba mu nasara mun iya cetar kafarsu daga datsewa kuma eh, mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulillahi kuma da muka zo ba mu tsaya iya nan ba da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa so abu kenan da ake ce kamar akademiya so muka ci gaba dai da muka faɗaɗa binciken da muke yi mun yi rubuce-rubuce mun tura ah, mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abinda muke cewa kamar journals kenan mujallu eh saboda yanzu idan amma mujallun na cikin gida ne ko na kuna akwai na ketare ma akwai na da cikin da na cikin gida da na ketare saboda da muka tura mana na ketaren tunda duk wani abu da muka faɗa yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga Najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na uh, magot therapy kenan inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da da wa'annan gyamban kuma mun samu mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan magot therapy na wannan lokacin kenan abin da muke ce ma modern magot therapy a can kasar amurka kenan wanda sanadiyarsa ce ta sa fda watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na kasar amurka suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar so mun gabatar musu da wa'annan ayyukan da muke yi kuma sun ji daɗi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji daɗi kuma sun amince da wannan aikin da muke ita hukumar fda da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta Amerika. Mm, hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta ku watan su abin da suka ce akwai abin da muke ce ma kamar device abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu ne da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya to kuma sun ce sun ba da amincewar sun amince daga duka wani bayanai da suka tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da wayannan cutukan e so a takaice gaskiya abin da suka ce kenan kenan ku ne kuka kirkiro a nan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar ko kuma akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma a hukumomi na gwamnati eto eh abin da ke faruwa a ba zan iya cewa a nan da yanzu dai tunda abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar kuma muka zo nan muka yi amfani da abin da muke cewa a turanci kamar available resources watan abubuwan da muke da sunan nan na gida kenan saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan na gabatar da wannan binciken kenan na magotarafi duk wasu hotuna da na yi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida na waje ne na turawa ne wanda na sa na gabatar da ta wannan lecture da na fara yi to amma alhamdulahi yanzu duk wani lecture da muke yi muna da namu kamar local experience kenan muna da namu hotunan na gida na wanda muka yi wa shi sa yanzu dai inda muka je za mu bayani daga kaman experience mu kenan daga ayyukan da muka yi namu na gida mm. kuma alhamdulahi duka kamar yadda na faɗa muna ta samun nasarori tunda wanda za su zo akwai wanda da aka sa su ma kamar a kamar list kenan na wanda za a dace ma kafar kuma allah ya ba mu nasara mun ce ceci nan kafar to shi isa wannan abin ne ke kara yada shi wannan a kimiyyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo daga lokacin da ka fara aiki da wannan kimiyya a wannan asibiti na malam aminu kano zuwa yanzu ko kuna da kiyasi ko kuma alkalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta, waje kenan shekara biyu da suka wuce kenan inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake ce case series na mara lafiya mutane wajen guda talatin a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara biyu kenan da suka wuce idan mutum ya zo a lokacin da muka ga marar lafiya za mu ɗauki hoton wannan ciwon kafin mu fara mu fara wannan tarafin kenan wannan aikin za mu ɗauki hoto na kafin a fara idan muka ana cikin yi kuma za mu sake ɗauka to a hankali za mu dinga nuna shi marar lafiya kuma duk za a gani muna da irin wannan hotunan yanzu suna nan da yawa in kuka yi irin wannan aikin warkewa ake yi sarai ko kuma a ana je samun sauƙi ne wanda sauƙin zai ba da damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa watan abin da ke faruwa abin da nake son mutane su fahimta shine idan mutum ya zo da gyambo ko ya zo da ciwo akwai da yawa da za a ga wani farin abu a kan wannan ciwon abin da muke ce kamar slough kenan a turanci idan ga wannan diwar to wannan yana hana na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa na biyu kuma yana hana ciwon kamar numfasawa iska ba ta gudana to abin da muke yi na farko shine idan ba an cire wannan slough din ba kenan diwar babu yadda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa mm. to abu da muke na farko kenan to wannan kimiyyar ta magot therapy amfani da wannan tsutsoshin su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan eh so za su taya mu su ce su dauki wannan samar wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce rubabbiyar tsoka ce kuma mutum baya bukatar sa a tare da shi mm. to idan suka fara dauki wannan tsokar to a hankali a hankali sai ciwon sai ya kai ga inda muke ganin wannan jan abin da muke ce ma granulation tissue kenan to dama da farko musamman kamar masu gyambo irin na, na, na, diabetes na ciwon suga idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai to wannan kimiyyar na taimaka wajen ɗauke wannan warin da yake saboda dama me yake haddasa warin wannan ƙwayoyin cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar wannan mataccen tsokar to duk sai su cire to kaga za a samu sauki wajen warin nan da ake za a samu sauki saboda mu a nama aikin da muke aikin da zai ɗauki kamar ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka ana diresin safe da yamma ana wankin nan da ake yawa to mu muna iya cire wannan iwar insha kamar a kwana goma to wannan kaga yana rage ma shi kansa mara lafiya ya adadin zaman da zai yi a asibiti yana kuma dawo da mutum tunda wani da yawa hankalinsu yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hmm. hankalin kowa a tashi to mutum zai dawo da zai dawo maybe cikin nutsuwa cikin hayyacinsa to kuma zai rage cost na kula da wannan ciwon da kudaden da ake kashewa banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake ce plastic surgery kenan mm. wanda suke kamar reconstruction mm, kamar masu aikin eh, surgery na fiɗa haka eh, na fiɗa to mm. idan har muka ɗauki wannan diwar so suna iya zuwa su idan ciwon babba ne sosai to sai an ɗauko ɗan fata haka daga wani wajen sai a ɗaura a kai saboda ciwon ya samu ya warke da wuri a yi faci haka abin da muke ce ma graft kenan skin graft amma da yawa ma za ga wasu ba ba ma a kaiwa ga wannan ciwon sai ga ya fara motsewa saboda jini ya ƙaru a wajen kuma akwai abin da muke ce ma kamar growth factors su wayannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen su yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya ɗauko hanyar. To masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. mu huta lafiya.